بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة العصري أن سوكر دائتا أمكا دقمان بوبين سورر سببا da suke sa a tsira daga والعصر Allah ya rantse da lokacin la'asar innal insana lafi khusr haqiqa kowanne mutum yana cikin tawaya da halaka إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai dai waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka aikata ayyuka na gari kuma suka yi wa juna wasu ci da gaskiya da haƙuri akan gaskiya to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi su ne masu tsira a rayuwarsu ta duniya da lahira